to sai ta zauna ga uwarta har da an ɗauke ta zuwa gidan mijinta. Eh. Gashi an ce ya fito kamar idan ta aihu ya zama ta yi aure ta tafi gidan wannan mijin nata ba da wannan ɗara. ba ta wannan ya za a yi aure shi su ta yi aure ta ta yi aure ta adda hakkinta ɗanta tun kotiyarta. namiji har shi balaga ya zan mutumin kansa eh, mace haka ya aure ta sami miji a dauke ta wadda su da kuma a dauke ta akan gidan mijinta da su da haɗe ha. Hmm. ba su da karfewa sai dai su ba abin nan in yana in yana ya an bar masa abinci shi kenan a ci da shi daga abincin da ya gada da ba sa da zarar ta yi aure ya nuna ta saki ta saki hakkin ta ta ya fa don ta shagala da wani miji ga abin ga shi nan ko ta yi aure ba ka cewa bari in karbe dana wa zalika ba'da al-ummi in in matat wato in ya zan uwa ba ta nan wato in wato in uwa ta mutu wato kamar ta mutu ko kuma an mutu har ko an aurar da ita to sai haƙƙin riƙon yaro ya komo ga kakar ta uwa kun gane wata uwar uwar uwar uwar yaro kenan wata kakar shi eh an ta fi hakkinta in ya zai gidan ba tsalalle ba ne kamar mutane na shiga mace wannan ko mace ce ana kana gudun ta ba to wannan ana kana yi kai kara

wato ai kana nan in an ce idan kuna gani guda ba sai kana zuwa kana gani yadda ake lemun sa ba ko ba abin nan ka sa abin da tana dauko shi yana kai makaranta ban gida ba ta ya yayi tsada da wannan keke ba ko da dauko kun gani wato sakin na sirbawa ta bane a sun halil hala in yaron bai da kaka ko kuma kaka ta ce ta yi aure wani daban wanda yake bai da zumunta da yaron to shi kenan sai ya komo ga ana uwa ko yarkuwa shakikiya sannan da ummiya sannan da abiya ana gabatar da ta jaha a kan ta jaha kun gani فإن لم يكن من ذوي الأرحام من ذوي cikin wajen uwa yaro wato lam yakun ba kowa daga wajen uwa wal to sai ya abin yaro ya taso ya komo ga ƴan uwansa shakikiyarsa ko abin ko da ajiyarsa wal amma to in babu kowa daga cikin abin nan yan uwa sai ya komo ga kowa ya uba ko kana uba ya sannan da ya sannan da abiya ana gabatar da wadda an ka gama uwa da ita kai bisa ga wadda an ka gama uba da ita dai domin tausayiya ya zuwa jan uwa da yawa za ku gani wanda yake sun gama uwa dai sun hidimunta bisa ga wanda sun ka gama uba dai kun gane fa in lam yakunu fal asbab inna da wajen abin nan babu ɗan uwansa babu annoninsa to sai akwai mu ga namiji akwai mu kenan shi ne shi idan yaron shi dauka kun gane in uban yaro ba shi nan to sannan kuma abin nan akwai mu ga uwar shi shi uban ana gabatar da uwar uba akan uba a ah, mudiba kalmasa hukalai hana hu da yin al'asba فيه نظر بل الأب مقدم على الأخوات واتو دم لتاه يقباتر واتو إن يارو باشد بنجن واتو سي أبا أبا كوكما أبا أو أبا إن باب أور أبا سنة أبا أبا إن باب أبا سنة sannan أبا komo شكيك يا سنة لأمي يا سنة لأبيا قال في التوليه وجب تقديم بعض لقائدين على بعض على الترتيب المتقدم قوة الشفقة بند الدليل أنا غلاف الدوار أتي ورنا سنة ورنا ana dubin tausayi wanda duk an ka fara gabatarwa ya fi tausayi kun ga wanda an ka gama uwa da uba da shi ya fi tausayi bisa ga wanda an ka gama uwa da shi bai ko wanda an ka gama uba da shi bai wanda an ka gama uwa da shi bai ya fi tausayi bisa ga wanda an ka gama uba da shi mafi yawa wanda an gama uba da shi bai akwai eh, abin nan jayayya da girma ɗan uba kun gane to a san ce آه وإن لم يكن ولا ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته سوى من مثل الشيروة وأواد بيد مثل الشير فباع وند كواد بيد الشير سوى ما ترش واد بيد الشير ما ترش كوتا ما دوراتا كوبا كدا وداتا في دخل بيا ما بشرت إياه إياه دخولي دهيتا wala su jira kan al'amari da ko da karamar yarinya ce ne ta kuma gidansa ko kuma mai rashin lafiya ce ko ciyar da ita ayin da ke da arkulin ayin da ke eh, da arkulin da kulu biha wa hiya mutiqatun liwatiha ko kuma da uba yace taho ga matarka kuma yana yiwa a take ta to nan ko baka ce a baka ta ma sai ki kawo abincin ta kun gane ko wala sa hadu na mushrikin al-maut ko wani bai kusa ga mutuwa ba in ta kusa ga mutuwa shi kenan kuma dama kana cewa don ka ji daɗi to ta kusa mutu a wannan magana in gane wala illa alaba kana ganiyatan auka fakira ita matarka ko wadatacciya ce ko kuma fakira ce dai za ka bata abinci ba za ta taba ta abinci kuɗi ba kun gane wa ala abai bayan uwa wa bayan matar aure to sai kuma mutum yana wajibi ne ya ciyar da uba da uwarsa mu karanta sharihin uwa da uba ala abuwaihi alfakirai ne in uwa da uba suna da nasu sai su cire daga abincin kun ga mata ko tana da ko ba ta da wajibi ne ka ciyar da ita amma uwa da uba sai in ba su ba kurrai musulmai ne amma da sharadin kuma su ɗaya ne musulmi kana au kafirin kuma ko da kafirai ne duk da haka wajibi ne mutum ya ciyar da su in kana kurban in shi ba ne amma in bawa ne kun ga bai mallaki dukiyar shi ba kenan ya karama jama'a alima yayyar da suna da talauci amma idan an kara fakarahu ma fa alal abwayn isbatu adamihima idan dan yake ban yarda ba su da abinci ba to sai alƙali yake to kai ba dan yaro sai ka tabbatar da ba ka da kawo shaida kamin mu ce dan kai ya ci da kai sun gani wala yi hallaka ni amma in ba su kawo za a ta su rance domin wanda ya yi ga shari'a da uba har ya ce ya sa uba ya yi rantsuwa to ya yi uku ya ban aibi gare shi sun gani ina ne ta yace wal لأن تعليفهما أقوبة وتوسع في لنقوى وتوعدن ساقا مأوايه wa ala sigari kuma waɗanda ya wajaba shi ciyar wato ƴaƴansa kanana wa ala sigari waladihi kuma wajibi ne ya ciyar da ƴaƴansa waɗanda yake kanana allazina la mara lam waɗanda yake ba su da dukiya idan ƴaƴanka na da dukiya sai su ci cikin dukiyarsu in ba su da dukiya kuma suna kanana wajibi ne ka ciyar da su har yaushe ala dhukura ta ya talibu da maza sai sun yi muharki sai sun rabbi sun ka balaga rabbi sun ka balaga ko a ci da kansa sai dai in ka alheri kawai wala zamana ta biyan kuma su girma lafiya lau amma wanda ya girma da rashin lafiya kuma sai ciyarwa ta doge ga uba wa alal ina ta hata yin kahana in ya zan mata ne to wajibi ne uba ya ciyar da su in ba su da nasu sauran da an ka aurar da su wai da kulu bihin na zuwa na mazan su shiga da su wato su tare gidajen mazajen su kun gane wala na da liman su ya ha'ula in ya tsare ba ciyarwa ta dole wato akan mutum wato ga danginsa min su ya ha'ula ga waɗanda ba waɗannan ba shi ne ya ce cikin sharifi da mutum ba tilas ne ya ba kakansa abinci ba in kakan baya da abinci sai da baitul mali wa shi aulad kin ka kun ba tilar ne ka ci da su ba na su ci da su ta نوقة القرابة إنما تجب ابتداء لا انتقالا domin ciyarwa wato ba a yi cewa in babu wannan sai wannan wanda ta waje da gare shi da zai ciyar in ba wannan shi ke da zai ta wani baitul mali kun gane wani ƙasar jaddi lazimatun lil ilmi shi kaka idan su ɗansa ke ciyar da shi in ɗansa ya mutu shi kenan sai bai mali ta faɗi karatan ta kila ya bani ba ta kira ta zuwa ga yaya wani ƙasar auladin aulad sannan ciyar da yayan yaya su kuma ga ubannin su ne karatan ta kila jaddin ba za ta kira ta ake kaka a ciyar da su ba in gane to wa in ittasa fa alaihi ihdamu zawjati in mutunna da wadata wato ba ciyar da um, matar ka ɗaya ba kuma sai ka ba ta mai yi mata hidima lebara mai so mace abin nan mai mata hidima kun gane ya mata wanki ya mata abin nan ko lemun yara wa alaihi an yi kun gane shi a shi ne ya ce wa alaihi in yi ta sa'ai wata in ya wadata yana abin nan wa alaihi wujudan wajibi ne a kansa وخدام زوجته أبن يوا ما ترش خدمة الشريفة التي لا تقدمها سواد بات وكانت خدمة wanke wanke wanke share share wa ne duwan abincin wajibi ne abin nan gargadon halinsa an ce in yana da wadata in ba da wadata fa ya fadi ita ma in ta yarda wato ta tana da da wannan ya tana da eh. da tana da hmm. kuma da da shi ya halatta to wannan kamar ki kenan ita ke ta dauka kenan ta ta shi wannan babu laifi abin an fi mata idan kun saba kai ka kawo wata ita ta kawo wata to sai ɗauki nata ko ka kawo namiji ka kawo mace sai dauki mace ka gane domin ta yasa mace ke in ko wannan ya gwada ya yi abu ne ya rage can mijinta an ce mutum mai aure ba ta ba ta sana'a to ta wata yi ma aiki shi ko mijinta ya bata Thank eh? you. ne eh, da ilmin ka amma kun bai hana ya mata aiki ta kuma tana tana wancan idan shi miji ya kawo mace ta kawo namiji hmm. ya wanda zan ah, a sa a mace a'a ba ce mutum da iyayen matar shi ba in tana da ita kuma ita za ta ci da uwayenta ta kawo wani abu ne kuma to wa alaihi an yunfiq ala abidi kuma wajibi ne ga mutum in yana da bayi ya ciyar da su ko da suna da wadata domin wadata dukiyarsu ta shi wa yi kafirin matu in mutum yana da bawa bawansa ya mutu shi zai ba shi likafani ya tula fi kan zauje to ma in tana da mata ta mutuwa zai ba ta ne fa qala min qasim shi ma da in min qasim na ta cikin dukiyarta ko kudin asibiti din ita za ta biya cikin kudin ta eh sai wannan kuma an ba ta su ka da kyau eh. eh saboda jin daɗi ne to yanzu ga abin nan neman magani kuma ya daban kun gane eh to ba sai kan abin nan ba ai kana ba da dinki don mukabala ko mukabala ciyar da ita wato sai kai kokari ke da lafiyarta don ta samu abinci وقال عبد الملك في مال الزوج أما عبد yana ta ɗaya daga cikin abin nan almajiran malik ana ce mai ilmin majishur ko ilmin habib wato yana cewa wannan in mata ta mutu wato yin likkafani yana cikin nafaka saboda haka don ba su rabuwa sai an rufe ta saboda haka shi zai ba da likkafani amma akwai sahanun wanda yake shi ba almajirin malik ba ne almajirin almajiran malik ne don wato ya karatu ga ibn qasim ibn qasim ya karatu ga malik to shi fa hannun yana cewa wato um, shi ne wajen nan uh, alƙalin alƙalai na matuni ƙala in kana maliyatan fa shi ma da in tana da wadata lokacin da ta mutu to a duba cikin dukiyarta maliya wato mai arziki tana da samu to cikin dukiyarta za a yi mata da kafari wa in kana fakira in ko ba ta da fa fi ma da cikin dukiyar miji kun gane domin kare wannan babu da da da wata in ya so amma ba tilas ba cewa an kai idan mutum ya shi ta tilasta mutum ya kamata ya saki an ka ya kamata amma ba tilas ba ne ta gani wajen shayarwa wajen shayarwa an ba a shayarwa azumi ne da shayarwa ta ba a shayarwa kuma ke a amma ita ba son ne ta su shayar da shi amma da su ta in ta in ya zan tana da yan tana iya ba a kanta saboda haka ta dauka tana yi wa ake da tsada a biya ta wancan yi da ake ba su da ikon hakanan wato abin da yasa ana hakanan ana ana yarda da jahilci ne nan idan su suka saki suka kawo dan gaban shi kenan dan ba sani ba yan sun sani suna yarda ba a yare mutum ya ce ka canje in an ɗauka haƙƙin nan na yaro ne to za ka iya ɗauke shi in ya hau ka in an ɗauka haƙƙin nan na mai reno ne to ko ka ko ka ce ka yafe ba ba abin ko kun gane ko akwai abin nan malamai sun yi khilafa shin haƙƙin renon nan yaron ne ko na wanda ake reno ne ko mai reno na yaron ne ko na mai renon ne in an ce na yaro ne to ko uwarshi ta ce na yafe haƙƙi kar a ɗauka ba wani ba yiwa in ko an ce na uwar ne to wannan ta kare ta yafa wani haƙƙo ne da halin ne um, lalin lalil muhla ne amma ne na manta abin da cikakken baitin abin da cikin tufa in ta kada haƙƙi duk wannan malafiya ne to kai kokari ka kawo malami ya zo karantar da shi gida to ka gane tun har ko sai ka ɗaukar mu kanka wahala ba rubutattu malam wannan na cewa game da bayanin da aka yi in mutum yana da hali zai daukan ma matarsa mai aiki hmm. to nan sai ya daukan ma matar tasa mai masa aiki kamar su wanke wanke da sauransu oh. amma ita matar su kuma sai ta shiga dora ma wannan matan tallan su kunun zaki da sauransu a'a ba ka cewa hmm, sai dai in yaron ta gaba wannan da ka aza mata wannan kuma ke wani tsada daban sai mai wannan ya ce mai wannan na cewa wata kalma ce ta dace in faɗa idan mutum ya yi mini alheri ni dai ban san larabci ba amma ina faɗar kamar haka jazakallahu khairan amma na ji wani ya ce sakallahu khairan to menene ma'anar wannan kalma kuma wacce ta fi zama daidai sakallahu khairan to sakallahu khairan hausa ce juya ta koma larabci Thank you. to ina matsayin mutumin da baya zuwa masallacin juma'a idan ya kai wato in mutum ya ranar juma'a ta zo yana da ikon ya tafi masallaci babu lalura yake zuwa to an ce za a raba hasken zuciyar shi kashi hudu a sha guda in ya kai kwana hudu ba ya zuwa amma ko kuma wa kudu ba ya zuwa to an shafe haske saboda ka sai ga ana ta aiki ibada bai damu ba ina matsayin durkusawa da mata ke yi lokacin da za su bai wa mazajensu abinci ko ya halatta in bai halatta ba muna son a yi mana bayani sosai wannan bai halatta ba durkusa ba a kowa sai Allah kun gane ba su cewa in ba su durkusa za a dakala mata wuta ga shekan ne ba a durkusa na kowa sai Allah kai ne ka kawo ma abin nan ko kawo ma aikin ka ne ka sai ka dauko da kanka ka dafa ma dafa abinci da sai wa aka mata Thank you. mutum ne ya kashi matarsa saki biyu a gaban alkali sai daga baya ya ce ya mayar to ko mayarwar ta yi da yi daga alkali amma ba da an tabbatar da laifinsa ba to sakin da ya yi wato kenan shi ne yana iya mayarwa mutum ne ya yi alwala ya shiga motar haya za shi masallacin juma'a sai da suka fara tafiya sai direban ya tsaya don ya ɗauki wasu mata to sai shi ya fita daga motar don kar ya ɓata alwalarsa to a nan dole ne ya biya direban ko kuwa eh, zai iya biyan zai biya direban gwargwadon shigar da ya yi domin yana iya cewa abin da na ta kasa sani na shiga masallaci za na masallaci ne kuma yanzu na tare da mata ne guda zai bata min alwala saboda haka ah, baka cancanci ijara ba sai gwargwadon ɗaukar da kai kan da wannan ba dai wancan ka biya shi ba wa ya kai ya amfani da abin sharadi inda ba ka biya inda yake jubuli inda yake ba za ka yi amfani da aikin da an kai ma ba to nan ba zai yi bai amfani ba ko ya halatta namiji ya yi wa mata zalla limanci ya halatta Ah, abin a ah, ah, hafsatu tana matar annabi tana da abin nan bawan ta yana mata limanci har ta yanta shi kuma yana mata limanci maimaita kad qamati salati sau biyu da ta da ikama eh, ya zo ga shari'a sai ya zo ga shari'a sai da malikiya suna ganin sau guda ne har suna ganin wanda ya sau biyu sai ya sake iqama هذا صلاة حي ba hayya ala salati ba تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو مهرم متفق عليه wato annabi yana eh, abin daga cikin hususiyya shi yana iya aure lokacin da yake cikin harama da hajji ko umra amma wannan ga annabi kawai sauran mutane wanda ya aure suna cikin harama da hajji babu wannan aure da kullu ba hmm? akwai hajji amma a eh, shi auren da kullu ba haka nan lokacin da an ka mutum an yi kiran sallah ba suna juma'a in an ɗaura aure a wannan da kullu ba ko ce ciniki wanda an kai a wannan lokaci bai kullu ba a kawo salati ga annabi eh, a kuka je sun ya hudun shi ma hullu ya huwa haramu ba abin da ke halatta bai haramta da nau'i guda ne alkama da ta irin da sun abu guda ne haka nan nau'i wadda biyu da kullu hukuncin da biyu za su sami eh, ina biyu na biyu ya ce ce mai da ko za ka iske mai girma da mai tsamuka wata biyu da nau'i daban-daban kamar jere za ta iske nau'i daban-daban dawa za ta iske nau'i daban-daban to ko wani dai duk nau'ukan su duk abu guda ne yani ya wa da kuke da biyu da ke kuma akwai nau'i kan wajen saba'in na da biyu amma duk gaba ɗaya duk abu na iri guda wal kudin ya ta asbabu ma ko kafa ko kuma duk nau'i ne wato ko wani kuma daban yake abin nan ya ce daban tudun ne daban wani kowane sun yi infanta ne amma da kudiki ban da zakka sun gane ko da zakka kowane yi infanta ne ya fi lufa abin nan an yi sabani shi ya fi lufa shi ya kawo malikin maganin maliki ya saba gare su sun jinki guda ne suna su kwarfa ko su ba mun haihu guda ban walin walan yakhlu qawluhu fi zakati an hasmi ma ja'amna zakka maganar malik da ta yi a sun duka da su kyauta na irin guda biyu ya kace ne wato in ka yi wannan zakkoki waɗannan zakkoki da zakkoki duk gaba ɗaya ka samu zakka ɗari uku um, da gare su sa'i ɗari uku da gare su za su hudu amma da ciniki ya ce daban daban wani ƙauli ya ce guda kun gane eh. Eh, ko da eh, su ba su da wannan wato galibi masu ƙaran su duk duk ƴaƴan su tara suke hmm. Hmm. ba ta aina a gani ba a aina na yi a gani ولهم ذوات الأربع من الأنعام والواسطة لكل سنة النعم ومن دك ما قطع خدي نوعي بدانه لا تنينه abin nan akuya ne sun siya ne abin nan gare wato na gida da na daji duk da mai kafa hudu na dabba abin nan dabba mai kafa hudu na masu ilimin guda ne ba ya halatta a sayar da wannan laba ɗaya da wannan laba biyu wato da kuma da sai dai yaban biyu ya yi ɗaya kuma yaban biyu kun gane wani hulmar tsayar kulle sun sannan nau'in ɗinki mai kafa biyu kuma ko da jimina ne da ya tsada duk na na na ina masu abu guda ne da kaji in ya tsada wata sun karamar wani ya ci ba su aran da zai yi ya zai wala mu zai ne ya ta dako ta ake je

daidai ne tsakanin wannan kudi kaga ba daidai ba ne ko da yake a tare duk abu guda ne wajen ciniki amma da zan saya gare ka eh, kana da naman rago yana da naman bunsuru ba ya halatta in ce na wannan na bunsuru ne garin ba ka laba biyu matsayin laba guda naka wajen musanya ba musanya shi ne ciniki musanya ba ciniki ba ne hmm? kun gane saboda da mu Hmm.

ba a abin nan ba ba ce ta kawo ba ko da yake wajen suna suna su guda wata dubbanci ne guda amma duk da haka wata kaga akwai ɗan bambanci duk ya yi laifi don inda ya su ban yake ga faɗin naman da muka kawo suna yarda sai na ya ba. ko wannan da ba don ya kai abin da bai ba ne amma duk da haka ya abin yanzu in ka tafi kasuwa sai ka da abin da dai ta aike ka kana zuwa kai da ka ne ya halatta ko wanka mutu an haɗe a tun dabbobin ruwa ne ko da ruwa da tufi duk ɗaya suke da ruwa hmm. tufi hmm. ba wani tufi ne mai tuwa irin ta mutum ba ko ba wani ko shi ne hmm, hmm, abin nan halitta irin ta mutum ko kuma abin nan halitta irin ta baki ko abin nan wannan ba ya sarkin ko dole ba ya halatta hmm. ko misali ma ya halatta

وما تولد من لحوم الجنس الواحد من سهم وهو كلهم duk abin da ya fito daga nau'in nama wato kamar kitsansa da abin nan ƙasusuwansa duk wato nau'i ne daggare saboda haka wato wanda ba a yi shi shi ko gare shi ba a yi shi shi ko kuma ko bisan auna ba su bukatar yanka haka nan abin na na fari sun ba su bukatar yanka ka ga ni sun yi wata da su ne ne kuma ba ni da su ke ba su da su ke ba ba an ta ba da ka ta ka da da yi muke sun ta a ranar yin sabarai ne a jifarkin abin mutu ana kiran sallah eh. su wanda ake ba da su da fifiko eh. dole sai an auna wajen sai da sai inda auna ba an kasa akwai fifiko kamar ku ba da muka yi ba eh. ba ta sani da ake awon kuma haka ban ba ta sabon bacci da ya amma ba ka sani da ake awon shari'a ba

ni na samu na na kuma komiti ai to sani inda yayin nan ba a akwai da biya kan ana fara kuma ba shawara da mali ba a kai tsara eh shi amfani ilimi a aiki eh kuma wasu wayan ayyuka da ya ba masu irin wannan sana'a Kana kaɗai bai iyawa don haka ta ilimin ga talaka aikin nan gane. ko sun haɗa kai ba sai sun yi ƙungiya sun zan su ko ya kwamitin langa ne ne da za su fara su su ta amma hukuma an gadi za a yi shi kenan waɗannan hmm. masu hmm. hmm.

kan ana suna iya yi amma kusan ba su iyawa domin komi na bukatar wani dan ƙarfi ya su kuma. suna da don yana da gaba ba na haka ake an kai hukuma ba na haka muke kya su yi ba eh, yana yi wa zaka na dami yanzu na yi wa amfani da shi ai kaga kowane hali na mutane a jinna na san sakkwato da akwai wani zakka wanda dole ya ana ta zakka na ko yana sakkwato a zakka mare na yake yanzu an koya shi ko magana gani da ai ai aikin hukuma ne hmm? eh, haka ne in kuna sun su gyara ko yi takarda zuwa ga hukumar abin nan suna ya shirya wannan wanda yi bayan da laifi Allah zai tambaye su ko kuma tambayar zanna kansa. A'a abin nan wannan tsiyawa da abin nan ɗan kaɗan ne ganin abin nan Eh, ba ta ga gaskiya ba yanzu da an ka kayyade ba sai kusa ka Allah ce ba hasanin ne sai an ka ce suna ganin kamar abin da ne eh, sai gari haka bari mu gani ya ta bari mu gani ba shi dai ne ba amma da ka san haka Allah ya ce ai kuma jin huwa budiri kana ta da kai saboda haka in kware ko to akwai Allah da ana auna kamar ko ko tun an samu wannan to ya halatta su daga wannan halaka eh ba ta kaddara in ana yi da ana kamar wanda ake sayarwa da kwalba da ni da kaɗan kai kasuwa ana ba mu bambanci domin an auna an amma in an an ce a kawo gero ka dama

manyan kan kanana ko wani abu na ce ga nauyin sa ko ko wani wa waɗanda kan kanana yadda an kai yadda an kai inda an yi abin nan wannan mai tawo ne an kasa kaza gare shi abin nan laba gare shi biyu wannan to ne ba su da tawo abin nan ba ba ɗaya naira ɗaya ba ko ni amma aka maka na an ga ya manya da wani za a bashi manya da yawa ka kamar kafirci ne yanzu in ka tafi abin mutum ke

ta yana shi da wajen abin da babban abu wato a kai magana da shugabanni don su gyara wato abin aikin sarkin kasuwa ba wai ta amshi kaskam ɗaya ba ko kuma kuɗin kasuwa wannan aikin manza ne ka ga yadda talaka ke ke sayarwa an ana awon komai da kyawu har talaka ya samu haƙƙinsa shi ne zama lafiya Eh, domin in rikici ya tashi yan kuɗin da an ka tara bai gyara rikici amma an gyara da sauran shi labarin na babu rikici da lema a bukatar kuɗi eh. a nan wato duk ba mu aika wani shugabanni ba mun ga muna da kowa na da wannan da za mu aika wani eh. ba su ba su eh, eh, nan nan da haka an ka dauke ko su kai iya ka abin da kake iyawa mm. an ce mara aminkum munkaran ka duka yurku biyar in kana iyawa ka gyara da hannunka in ba ka iyawa da baki in ba ka iyawa ka ya ba da ka gane har in kana tsoro in kai magana za a yi ma wani abu ka ce Allah ka san ni da ban da wannan ba kai da wannan ga karatu wanda abin nan amma gaba ɗaya aiki eh, tun ko in mutum zai gani shugaba ba ya kamata ba wajibi ne sun san shugabanci ba hmm? hukuncin shugabanci ne ne in an ce gaba na abin da shugabanci na abin ne an ka fiye tsare yana da haƙƙi yana yanayi addini yana yanayi bayan kan dangantaka a dinnan nasaba a hankali da mutunci shi bayan sa ya akwai ne shi ne nasaba ne hmm? ne ne abin da gina don amma in kana abin nan kwance kana rashin lafiya ba za a kai hukuma ta kai ma magani ba wannan ko matar ka kwanta ba ta lafiya ita za ta kai magani da kanta ba a ta miji ya kai magani ko tana da abin nan abin nan magani naka ne ba naka ba in ka warge ka baka abinci na rufe guda biyu wannan kyautawa ne kyautawa daban tilastawa daban متجبكم ومن وأربعة ذلك السنة كان وجنون وتنون ما سقطه في النوع بداني وجبنه أكن سكونتا كم كان سكونتا؟ وسمنه أكن منسا duk sun sun wato nau'i guda ne saboda haka wato in za a sayar da nono da nono sai an auna in za a sayar da ciku da ciku ne wanda yake duk na dabba mai kawo hudu ne sai an auna wannan ta a ta'amu fa la yajuzu bai'uhu kabla an yastawsiyahu wanda ya sai abinci ya kai abinci to ba ya halatta ya sayar da abincin nan sai ya karba ya auna ya ga abin da ya saya an ba ta sosai sannan yana so ya sayar da wani kun gane amma a baka takarda ta abinci shi ke nan kai ka taka sayar ma wani shi kuma ya sayar ma wani haram duka haram eh, eh. Eh, akwai wani ciniki suna ganin kawai mai sauki ne haram ne akwai ai saki saki gada ka sai ka aje abin nan ka aje naira ka abin nan ka guda domin tun da ga su kashe wato za ka ɗauki guda kuma ka ba su ka ɗauki wani wato kafir da wanda ka fara daga mutum eh saboda haka wato filin na aje shi guje in ka taho na nawa kashe so na ka za a auna ma eh, domin in an yi kashi haka wato da ka to ka fara bidiyo wani wato ba ka yi bidiyo ba sai ka bashi ka wani haka ko ka sayi duka ko kuma za a yi a na nawa ka ce na kaza shi ke na kai zo a zuba ka san wanda ya kai abin ke an

lokacin da ya tsere bai ganin wani ya bai ya canza da wani amma da ya zaɓar masu ba ya fara ba eh, a gyara maimakon a yi kashi kashi a kawo aunawa a'a hukuma a bata hannu da hukuma ta hannu ana ta yarda gobe ta yi ni ke hanawa in yau gwamna magana gobe kowa zai yi ya dina waɗanda su na sai su gaya masa ko ne a'a gwangwanin za ka aje in ka taho za ka sai a ce wannan gwangwani ka baya yake ka gani in ka biya ɗebo a ba eh? yana yiwa in ya yarda ka sai ka auna برودي da su gina ce abin da mata yaro ne ba Dukkan ya aure ne. Dukkan. Da mutum ya haka ya abin ya ba ma sai an tsinge shi da yaki guda da kanka. Ka gane kamar yanzu misalin wani alƙali ya kira cewa ya karkace da shari'a. Dukkan ya fita ko kuma dukkan ya fita kuma duk shari'ar da ya bi sai an warware. duk gaba da wasu duk ake iya kamawa sai an warware. to in mutane sun yi ta ake yi kaddara kuma ko ka kai kai da wanda yake ba ta gaskiya ba cikin in kotu a ce mata a ta tsaye to dole wani ba ka tantance shi ba yanzu kana koma ya yi a daure ka wata uku ka gani magana

to wato shi dai fuskantar gawa in dai cikin filin da ake talla to ta yi ko ina ta fuskanta amma kuma a imma ba ta keɓance ga inda za ta abin nan ba amma maliki bisa ga riwaya irin al ya ce liman zai tsaya daidai da kirjin mai abin nan namiji da namiji da mace ko kuma wata riwaya a ce kirgin namiji da kusurin mace wannan akwai su cikin abin nan rahama ta salatu umma na biyayi sannan kuma akwai su cikin muqaddamatun murtidin ta mudawwana sannan akwai su kuma cikin abin nan abin nan bidayatul abin nan akwai da mutafai da yawa kuma abin nan ko ga risala in za awa in za awa mutane da yawa sallah ba sai a gabatar da wanda ya fi kusan da abin wanda ya daraja ba wanda ya fi ibada kusa da liman sannan mai bi masa baya gare shi sannan mai bi masa baya gare shi aka fi kauri kauri ta ga yana bibin gabas saura suna baya gare shi amma wajen sallafa aka fi ya ce liman zai tsaya daidai da kirgin mai abin nan eh, namiji wanda namiji da mace ko kuma wata na wata riwaya a ce kirjin namiji da kusurin mace wannan akwai cikin abin nan rahama ta salatul umma na duwayi sannan kuma akwai su cikin muqaddamatun mursidin ta mubayyana sannan akwai su kuma cikin abin nan abin nan bidayatul abin nan akwai da littafai da yawa kuma abin nan ko ga risala in za awa in za awa mutane da yawa sallah ba sai a gabatar da wanda ya fi kusan ga abin wanda ya fi daraja ba wanda ya fi ibada kusa ga liman sannan mai ji masa baya gare shi sannan mai ji masa baya gare shi aka fi kauri kauri ta ga yana dibin gabas saura suna baya gare shi amma wajen sallah fa aka fi sai yana dibin liman kenan saura suna dibin eh, eh, ba rigima ko ce ba su za su rigima yake ka gane mai wannan na cewa mutum ne bai san lokacin da mazuri ya fito masa ba har ya taɓa mashi tufafi sai bayan waɗansu kwanaki ya cire sai ya ga alamun ya buɗe cikin sai ya kaddarin da ya daga a ne fito ana sani domin sai tarin ya yana yi ya bi abin nan ya fito har ya buɗe a ga alamun eh, a bai ya fito mutum sani ba manini yana yi yawo da kana bacci kai mahalki ba ka sani ba amma biyu fa sai hannu wanda hito kana bacci eh, ah, in ka gani sai ka sake abin nan sai ka sake sallah eh wato manini wanda yake na bukatar wanka sai kai wanka ka ce arshen bacci na cikin wannan tufa in ya zan abin nan kamar wannan riga ce yi bacci da ita cikin nan ka ga kenan yau in ta kayi bakin ran da ka dan sallar azhar da la'afar kenan in ya ta mazi ko mazi mazi kaga fi alwala ba a sake kawai ba a ta a ba babu wanka ana yin da ba sallah in ba alwala eh, eh, sai dai ta in mazi ya fito in mazi ya fito an kai alwala ta bai hana alwala idan mazi ya fito akwai bambanci idan mazi ya fito ko boli ya fito mutum bai sani ba ya tafi ya alwala ya yi sallah sannan daga baya gane mazi ya fito maka ba ya kaki sallah domin ya yi sallah ɗauki da najasa kawai amma alwala suna nan kun gane ko wato mazi ya fito ma baka sani ba ko kuma a abin nan banda bai ne ya fito ko kashi ya fito baka sani ba kai dawo ya fito baka sani ba ka tashi kai alwala baka sani ba kai sallah baka tuna ba baka gane ba sai bayan lokaci ya wuce ba za ka tashi sallah ba domin zaman kashi ga jikinka ko zaman mabiyi ga jikinka ko zaman bauri ga jikinka bai hana alwala ta yi kyau ka gane gifar da najasa ga tuhon mai sallah ko ga jikinsa wajibi ne in ya tuna baka tuna baka ko sani ba a sake kun gane bambanci to amma shi ba zai in ya fito to alwala ba ta yi sai an wanka don haka shi kaga sai an sake sallah shi ka gane to kuma da wannan na cewa ina so in san irin addinin da annabi Isa yake yi kafin ya bar duniya da kuma irin addinin da annabawa ke yi kafin zuwan addinin musulunci ya amfani sanin su gare ka kuma dila a kamfani sai ya ce in ba shi kuɗi in kamfanin ta ba shi kaya za mu raba riba kuma zai sayar mini da kayan to in ba shi kuɗin nan ya halatta eh wato kana iya ba shi kuɗi wato ya zan tsirada ka ba shi kuɗi ga shi ka kai ciniki don ka samu riba sai da rabi ni da rabi ka an san akwai garar amma wannan garar ya halatta don an ce ba a ba a talaka shi yi fatarci mai kudi sai zama da kudin sa bai yawo ko ko mai talaka bai samun jama'a abin sai a zauna haka nan saboda haka akwai irin waɗannan abubuwa waɗanda yake in an ce a bincike su duka akwai abubuwan haram ciki amma akwai wahala saboda haka shari'a ta ta shirya da za a kai da kai da gare su ko yana halatta mutum ya sayi kaya amma a ce ba za a bashi ba sai bayan wani lokaci alhali ko ya riga ya biya sosai salami wato abin da salami kan gida a ce ka kawo buhu kaza ko abu kaza rana kaza a kudinsa kaza ga kudi sai ranar nan ka yi abin abin ka gane shi ne za ka da hankali ina wani sai kuma wajen ƙoƙarin da wanda yake to ya halatta mutum ya ci bashi mai yawa kamar na gina gida don na ji an ce wani sahabi ya mutu ana jin ka bashi sai annabi ya ce ba zai yi masa sallah ba sai an biya ba sai an biya ba to abin nan wannan zai hada dan mutum bai ci ba su yi gida ba arna sun kai ta sun kai ta gida duk kenan mutum ne su kowa ba kofi ko ko yana halatta ga mutum ya yi jima'i da matarka a kullum in tana bukata ba a kullum ba akwai wata sa'a mutum ne ƙauyen da yake zaune babu malaman sunna to ya zai yi sallah in kaɗai zai dinga yi ko kuwa zai dinga bin su sallah haka nan da ba an karantar da su duk yadda an kai babu yadda za a yi a cikin uku su taru a faɗa musu gaskiya su ki yarda da ita kuma su za a samu ne yarda dangane da waɗannan hadisai na yi hujja da cewar babu laifi kenan mutum ya ɗaga hannuwansa da idanunsa sama ya yi addu'a bayan ya gama sallah amma wani malami ya ce daga hannuwa shi ne daidai amma daga idanu makaroni ne to yaya gaskiyar abin shi ya kai ka hannuwa shi ne abin nan domin alƙiblar addu'a sama ba ce ɗauka idanu ba ɗauka hannuwa a kawo salati ga annabi annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, muna cikin dai ah, ciniki kun an ce baya halatta idan mutum ya kai abinci wata ya sayar da shi gabani ya karba ya auna ya ga daidai kamar yadda ya saya ah, ko kuma eh, nauyi awon nauyi ne ko kuma awon zakka ne sai dai in ya zama dai ulguza shi ne inda yake an tara ta wuri guda ka ga ne ta kai ciniki a sama ne wannan ko baka auna ba kana iya sayarwa hmm? eh guda ba eh, eh. amma mun magana cewa in an yi kashi abin da yawa mutum ya zaɓa wannan ba ya halatta hmm. kowane da wurin sa in kana in ana cinikin eh, dawa ko jero ba awo a baka ake yi ba eh, eh, abin nan tumatir fa ko nama yana yiwa a yi amfani da nauyi kuma yana yiwa a yi amfani da zakka amma asali amfani da zakka domin kaya ce ka gane kawai to sai waka zalika kullu ta'amin aw idani ko wani abinci dai ko kuma kayan miya aw sharabin ko abinci idan mutum ya sayo shi akan ma'auni to ba ya halatta ya sayar da shi sai ya karba ya auna ya gani illal ma'awa da sai dai ruwa domin ruwa ba abinci bane idan ka kai abin nan tulun ruwa kana iya sayar da shi tun baka karba ba kun gane ko ko kuma ka tayar da shi da fifiko filin ruwa guda mai dadi da filin ruwa biyu wanda ba ya da daɗi ruwa ba abinci ba ne sai dai abin yana taimako ga hadiya abinci ko ba haka ba dalika haka nan sauran magungunna auna wazarare da abubuwa na cuce-cuce waɗanda yake ba a tatsan mai daggare su wata kenan na su lemu su sauran abubuwa da waɗanda yake a abin nan sun hanta kan wata abin nan layu alafi layu kusur min ha zaitun wanda yake ba a tatsan mai daggare su wata sai kenan gaba ba su gaba wala da kula fi dalika in ya haru yin bai ita a ni kawai kawai wanda yake ba abin nan ba ya halatta a sayar da a da abinci gabanin a kasa bayan mutum ya saya kawai ta falo su jan ɗuwa hudu ne ko kuma a samu sun ko a ah, mu karanta tarihi ne zani